Idan akwai matsalar rashin lafiya abu na farko shine tafiya a gidan likita. Amma tare da annobar corona labaran karya da ake yadawa al'umma suna ji ana cewa ana iya kamuwa da cutar a gidan likita. Sai dai abin da nake so jama'a su gane akwai matakai da aka ɗauka a gidajen likitoci. An wayar da kawunan jami'an kiwon lafiya ta yadda za su karɓi jama'a. Sannan akwai gidajen likita da aka saka tsari wanda idan mutum mutum ya zo sai ya wanke hannayensa tukuna da kuma ɗaukar zafin mutum don a duba shi Sannan jami'an kiwon lafiya suna amfani da matakan kariya kamar safa ta hannu da kuma takunkumi. Saboda zama gida ba tare da sanin kana ɗauke da cutar ba yana iya hayaka lamarin ko mutum ya yi ciwo daban magani daban. Idan har ya kasance cutar corona ce za a ɗauki ɗawainiyar mara lafiyan. Idan alamun da mutum yake ji suna da alaka da cutar corona abin da ya fi dacewa shine mutum ya tsaya a gida ya kira lamba goma sha biyar. Zan yi amfani da wannan damar na miƙa kira ga iyayen yara su rinka ci gaba da kai yaransu wajen shaushawa saboda a yau da yawan jama'a sun dakatar da shaushawan yaransu waɗanda suka fara ya kamata su cike ka'idojin da likitoci suka ba su domin sauran shaushawa na gaba euh, wasu na ganin cewa idan mutum yana da zazzabi ko wasu alamomi nan da nan za a ce yana da covid-19 kawai abu ne na rudani gwaji ne kadai zai iya tabbatar tabbatar da mutum yana dauke da cutar. Ya za a cewa daga waɗanda suke da rashin lafiya akai-akai. Muna ganin ya kamata a gaggauta zuwa ga irin waɗannan mutanen, saboda mun ga cutar corona da farko ta fi taɓa masu yawan shekaru da masu fama da waɗansu cututtuka kamar cutar suga, matsalar bugawar zuciya da ƙoda. Don haka masu irin waɗannan cututtuka da zarar suka ji alama na cutar corona su yi ƙoƙarin ƙoƙarin tafiya likita ko su kira lambar goma sha biyar kuma wata sa'a ce ga marar lafiya a yi masa gwaji idan yana da cutar a ɗauke ɗawainiyarsa idan kuma baya ɗauke da cutar kun ga za a tabbatar masa da yanayin lafiyarsa